Ƙungiyar Majalisar Dattijan Arewa ta yi fatali da zargin da ake mata cewa an gina ta ne kawai domin tallar hajar takarar shugaban kasa Gullak Abel Janata a shekarar 2015. da yake amsa tambayoyin manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro da ta kira a ranar alhamis ɗin a garin kaduna shugaban ƙungiyar alhaji tanko ya kasai ya ce idan har maganar tallan Janatan ne ai ƙungiyar na da baki wannan ƙungiya mun kafa ta saboda mun ga alamar kuma ana nema a kawo tashi hankali a wannan ƙasa mu ko ba mu yarda da tashi hankali ba domin kullum ka lura addu'ar sarakunan ita ce Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya baiwa ƙasar mu zaman lafiya mu ma addu'a mu kenan me zaka cewa waɗanda suke ganin kamar kishiya ne aka yi wa sauran ƙungiyoyin arewa baka san ACF ba an kafa ACF fiye da shekara goma na tsammanin sha biyu ke da ni da mai su mu kaɗai muka rage na tsammanin sai aliman gudu waɗanda suke farkon 'yan ƙungiyar haɗa kan arewa da ake kira northern consultative committee wacce general hassan usman katsina ya kafa har yanzu muna nan sai kuma aka kawo turaki committee ina cikin waɗanda suka kafa turaki committee sai aka kawo northern elders forum waccan ta ainihi ta abdulrahman okini daga nan sai su da katagun suka kafa unity and development forum daga nan sai aka kafa arewa aka rushe duk wa'ancan aka kafa arewa consultative forum bayan an fata an samu guda uku ah to kowane dan adam Allah ya ce wa lausha Allah na ja'alakum ummatan wahidatan da Allah ya ga dama da yayi ku duk iri daya wani kowa ya zama fari kowa ya kowa ya zama baki ko kowa ya zama dogo ko kowa ya zama gajere amma ya ce yi rarraba mu ya ba mu harshe daban ra'ayi daban don ya zama alheri alfalu ga al'umma ba don ya zama shari ba gwamnati mu duk gwamnatin kasar nan ta muke mu ba mu da tawaye da wata gwamnati kuna sanar cewa labari ya cika gari cewa wannan kungiya tana goyon bayan janatan ne to ai bana da baki nan da muke son mu goyi bayan shedan ma sai mu fito mu faɗa shi kuwa yariman muri alhaji tafi da isa mafindi cewa yake wannan kungiya an kirkiro ta ne domin tattara matsalolin arewa a kaiwa duk wanda yake so ya takara yanzu mun duba mun ga muna da abubuwa da yawa da ya kamata mu fitar mu ce su ne bukatun arewa kuma mun gane cewa babu wata kungiya ɗaya cikin waɗanda suke ƙasa yanzu da za su iya tallata wannan bukatu kuma ta karɓu a lokacin da ya kamata wasu sun ce ma talla kuke so a koya janatan a shekarar 2015 a'a wannan ba shi shine niyanmu ba niyanmu ba ma tafiya da jam'iyya guda ba ma tafiya da shugaban ƙasa guda amma duk abin da muke a najeriya ai yau shugaban ƙasar najeriya jonathan ne mataimakin shugaban ƙasa kuma na madisambo ne ba yadda za ka yi ka ce najeriya baka kira mutum biyu din nan ba kuna ganin idan shugaba jonathan ya gayyaci wannan kungiya don ta taimaka mai wajen ganin an kawo canji za ku je ai mu yanzu idan mun gama kimsawa za mu fidda bukatun arewa ne duk mai tafiya apc ya tafi da wannan bukatun arewa duk mai tafiya pdp ya tafi da wannan bukatun arewa duk wanda ya ce ga siyasansa yana bukatan a jefa mar kuri'a don kuma in arewa ba ta jefa mutum ba ba zai zama shugaban kasar najeriya ba ko shi wane ne to sai dai fatini shugaban kungiyar haɗa kan al'ummar arewa da ake kira arewa people's unity forum alhaji adamu aliyu ya ɓare yana cewa wannan kungiya ba maganar arewa ce a gabanta ba taro ne wanda duk ɗan arewa na kirki ba zai munna da irin wannan taron ba kuma a matsayin manyan taron suna kiran kansu dattawa a arewa dattaku bai yadda da irin wannan abubuwa ba. Magana suke ta ya za a yi a kai bukatun arewa ga duk wanda zai takara. E to kaga a bayyane suna son su sai da manufarsu ne tunda mu a inda muka ɗauke su ejan ne na gwamnatin tarayya. Amma sun ce ba haka ne ainihin manufa wannan ƙungiya ba. To in ba haka ba ne me ya kawo su kafa wannan ƙungiya? Can baya akwai ACF. ACF ɗin nan ita ma abin da ta riƙa yi kenan. sannan yanzu kuma sun zo sun kafa wannan ƙungiya kaga sun zama ƙungiyoyi uku a cikin uku ɗaya ita ce ƙungiya ta gaskiya ita ce ƙungiyar dattijan arewa wanda farfesa ango ke shugabancinta ina ganin wannan ita ce ƙungiya ta dattawan arewa mai kare muradun mutanen arewa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya